ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبت الله مدوككي ميكوا ميكومي wanda ya nuna mana wannan rana ce wa lahadi muna hudu ga watan ramadan hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau mana 26 ga watan uku shekara ta 2023 a in ba manta ba kamar yadda kuka sani lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a wannan masallaci na zamzam a cikin wannan wata mai albarka na ramadan wanda jiya muna da cikin suratu yusuf yau mun tsaya kan aya ta hudu, ayo za mu tsora kan aya ta biyar. kamar yadda kuka sani sura ce da ta kunshi kissa ta annabi Yusuf alaihi salam wacce take kunshe da izina da sanin iko da ƙadara ta ubangiji wanda ke kaddara abin da ya so a lokacin da ya so a kuma inda ya so wannan isa tun daga farkonta an gaya mana kisa ce da take cike da abin la'akari abin tsokaci muna cikin bayani jiya cewa a wannan 'yan uwa na yusuf alaihi salam sun taho yin awo inda suke zuwa garin masar inda nan kuma annabi yusuf shine mai kula da harkokin noma da kayan abinci da tattalin arziki da saye da sayarwa na kayan abinci a misira ko na na ce da a misira kuskuren baki ne wato misira shine minista na harkokin abinci sayansu da sai da su da kulawa da su da alkinta su suna zuwa daga can falastin kenan su zo wannan gari domin sayan abinci kuma wani zuwa da suka yi ya sanya masu sharaɗe cewa ba zai sake ba su awo ba sai masu da kan abinci sai sun zo da wato ainihin ɗan uwan nan nasu da suka haɗa uba da shi sai sun zo da shi in ko ba haka ba to ba za a ba su awo ba wannan nan muka tsaya suka gaya mai wato suka dawo wurin babansu suka gaya mai cewa gafa abin da muka tarar an ce ba za a ba mu awo ba har sai mun tafi da wannan ɗan uwa namu kuma mutsin nan za mu kula da shi shi kuma ya ce yanzu na iya amince maku kamar yadda na yi a kan ɗan uwansa anya kuwa to amma dai ya mai da al'amari ga Allah kuma ya ce Allah shi ne mai jin kan masu jin kai za mu tsora mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونليم أهلنا ونفقر أخانا ونزداد كيل بعيد نعم ذلك كيل يسير نعم قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به لتأتنني به إلا أني يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل نعم قال آه، آه، تعالى ولما فتحوا متاعهم وَأَتُوا lokacin da suka dawo gida suka buɗe wannan kayan abinci nasu wajadu bi za'atuhum ruddal ilaihim ya suka sami hajar su an mayar masu da ita a cikin wannan kayan abincin nasu an saka masu kuɗinsu abinda suka zo su saya ɗin da shi to an mayar masu ƙalu sai suka ce ya abana manab ya babanmu to yanzu kuma me za mu nema an bi za a tuna ilaina wannan hajan muke da muka tafi da ita sau kayan abinci a shega ta ma an dawo mana da ita kamar kinan kayan kyauta aka bamu wato goma ta arziki mun je ta an bamu masauki mai kyau an mana awo mai kyau sannan kuma yanzu bugu da ƙari kuɗin ma da muka je sayan da su ashe an dawo mana da su ga su a cikin wannan kayan abinci namu wani namiru ahlana wa a kana yanzu kinan sai mu tafi mu ƙara so kayan abinci ma iyalanmu wa a kana ko mu kiyaye ɗan uwannan namu dai da muke so mu tafi da shi wani zadu kai labar'ir ko mu ƙara wato kayan raƙumi guda mu ƙara idan da mu goma ne kowa da raƙuminsa to yanzu mu ƙara ɗaya mu zama goma wato raƙumi goma sha ɗaya kenan ne wa nazdadu kai laba'i zalika kailun yasir wannan kuma ai wato awo ne da za mu yi mai sauƙi? abin da za mu ƙara ɗaya ne amma dai ƙari ne kuma mai sauƙi. Fala sai ce lan a ma'akum ba fa zan aika shi wannan ɗan uwan naku ba zan aika shi tare da ku ba hatta tutu ne mawtiqan min Allah har sai kun zo man da wani alƙawari da wata rantsuwa ta musamman daga Allah kun yi alƙawari kun rantse la ta'tunna ne bihi lallai za ku dawo man da shi inna ba ku shi sai kun rantse kun ɗau alƙawari lallai la ne bihi illa an yi haɗa bikum lallai za ku dawo man da shi za ku rantsuwa akan haka za ku ɗau alkawari illa an yi haɗa bikum sai dai in wani abu ya haɗa da ku gaba ɗaya wata musiba ce wata fitina ce wata wani bala'in ne ya zo ya halaka ku gaba ɗaya to shi ke na wannan na yadda amma yadda ya faru a baya ku je ku bar yusuf ku yi mai abin da ku da ku ce ai wato kyarkeci ya cinye shi ku dawo kalau da ku da wata riga ta jini da ganin jinin alama shafa shi aka yi in babu yadda za a yi jini ya taɓa riga na kyarkecin da ya ci mutum amma ba inda ita rigar ta yage ai ina jin kafin aje kan nama mai rigar sai an fara zuwa kan rigar to ku zo man da riga zikau da jini a shafi jikinta wancan ya wuce zuba zan yadda ba kuna fahimta da kyau to shine ya gaya musu wannan sharaɗin falamma atauhu mawsiqahum da da suka zo masa da alƙawari na rantsuwa da yardar cewa lallai za su kiyaye shi qala Allahu alama alama na wakil yace ƙala Allahu alama na wakil Allah shine wakili akan abinda wato kuke faɗa ko muke faɗa da ni da ku in faɗa ku faɗi to Allah ne wakili yana jin inda gaske kuke in kuma a'a sake yaudara ta za ku yi da da kuka yi to duka dai Allah shine wakili wannan magana laraba suna yawan faɗinta ko Allahu alama na ƙulu wake kuna abu kana ganin a'a to ai Allah yana ji yana jin abin da kuke faɗi yana sane to abin da annabi Yusuf ya faɗa musu kenan to a nan wurin muka duba za mu gani ci gaban maganar da ta gabata ne ko in zai a baya ga shi sai mun ji cewa can dabara da ya yi ya saka kuɗin nan da suka je da su cikin kayan suka dawo da su ya yi wannan saboda sa ran dama ya ce su zo da wannan ɗan uwansu da suka baro shi a gida su zo da shi amma jin ko ba za su zo shi ne ya saka kuɗin ta yi sababin kuɗin ce to don kuɗin ma bari su dawo su ma ‘ya'yan manya ne ba za su je su cinye kuɗin ba a ko kuma sa yi dai wani tunani ya sa ya masu wannan dabara Allah ya cusa mashi wannan ilhamar abin da zai yi yadda yake ta dabaru ne na yadda zai samu dai wannan ɗan uwa nasa a zo masa da shi kun gane da kyau mai Allah ya ce تدخلوا من باب واحد دخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم العلم ما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم Allah maɗauka ke ce wa ƙala ya baniya, sai annabi Yaƙub ya ce ya ku ’ya’yana, za ta da kulomin babin wahidin, in za ku shiga wannan gari da za ku je kar ku shiga ta ƙofa ɗaya, gaba ɗayan ku kan ku shiga ta ƙofa ɗaya. wadkhulu min ta mutafarriqa ku shiga ta ƙofofi daban-daban wama an ankum min Allah min shay sai dai ni ba fa zan wadatar da ku game da abin da Allah ya kaddara muku zai same ku ba zan iya hana komai wani abu ba da Allah ya kaddara muku wannan dai shawara ce kuma fahimta ta ce inil hukumu illa lillah ba wani mai hukunta komai sai Allah da abin da ya faru abin da Allah ne ya hukunta wanda kuma bai hukunta ba baya faruwa alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun kuma masu dogaro gare shi suke dogaro duk wani mai dogaro to yakan dogara da Allah ne domin shi ne mafi alherin wanda ake dogaro da shi walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum yayin da suka shiga ta inda babansu ya umarce su na cewa su shiga daban-daban ma ne yi guni an min Allah min shai shi dai bai kasance abin da ya sa sunan su yi wai zai iya tsare masu wani abu da Allah ya kaddara masu zai same su ba illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha sai dai wata bukata ce ta shi yaqub babansu wanda ya hukunta ta ya faɗi su haka kuma suka yi amma ba wai yayi ne dan ya kare su daga wani abu da Allah ya kaddara musu ba wa innahu zu ilmin lima allanna shi annabi yaqo lalle ma'abucin ilimi ne game da abin da Allah ya sanar da shi na ilimi walakin na aksaran nasu la ya'lamun sai dai mafi yawa yawan mutane ba sa sani to wannan kamar yadda muka ji wannan isa cewa annabi yaqub ya yadda ya ba da shi wato ainihin binyani ana ce mai binyani sunan shi shi ne wato ɗansa na sha biyu kenan to ya yadda ya ba da shi su tafi zuwa wannan awo na sau kayan abinci da suke a masar to lokacin da za su tafi shi ne ya ba su wannan shawara cewa in za su shiga su shiga ta ƙofofi daban-daban kamar ka ce kano ce za ka shigo a ce kar ku shiga ta nan ƙofar nasarawa gaba ɗayanku a a rarraba wani ta ƙofar wuya eh, duka wuya ake ce mata ko wani ta ƙofar mazugan wani ta ina can an je sai a hatsu a gidan sarki ne watakila kun gane to menene dalilin wannan shi a yaƙub da ya malaman tafsiri sun ta kawo maganganu da yawa amma abin da suka fi kawowa akwai magana abdullahi ɗan abbas wanda cewa khashiya alaihil ai wato khashiya alaihimul ai ya ji musu tsoron kambun baka ne kambun baka wato wata cuta ce da takan kasance ga mutum ba ma lallai ya san yana da cutar ba kuna fahimta a mutum ne in ya ga wani abu da idansa abin ya ba shi sha'awa ya burge shi kila har ya furta wata magana a kai mutum ne ya gani kyakkyawa abin hawa ne mai kyau a'a wani gida ne wani kadara ko me da ya gani abin ya burge shi kuma ya yi magana ina da wannan cutar sosai, wannan ya sabbaba abin da ya ganin ya iya kamuwa da wata larura ta rashin lafiya wannan shi yake ce makambun baka kun da kyau to an ce eh, wannan ‘ya'ya na annabi yaƙub kyawawa ne Allah ya ba su kyau wannan kuma ‘ya'ya ne da za su tafi wani gari kuma su zo su shiga ta ƙofa guda kayansu iri ɗaya ba irin kayan mutanen garin ba kamar kai yanzu da rigarka ku goma sha biyu ku tafi can ƙasashen kudancin nan zuwa wata wani gari ku shiga su kuma ga irin shigarsu su ai ina jin da kun je za a gane ku ku baƙi ne kuma kowa idan shina kanku to kaga wasu ka ce wannan ne ya kalla in za su tafi a matsayin baƙi in suka shiga ta ƙofa ɗaya idan mutane zai zama a kansu to sannan kuma inda wani mai cutarwa da ganin sai cutar da su shi yasa ya ba su wannan shawara su kuma suka bi wannan shawara suka aikata amma dai mun ji a cikin nafsin kansa Allah ya ce wa ma'uhu ne an kun min Allah min ni fa ba zan iya wadatar da ku ga wani abu da Allah ya kaddara muku iya tsare ku da wani abu ba ba abin da zan iya muku sai dai ana son abin da ake cima al bil asbab shi kan baka annabi ya ce al-ainu haqqun kan baka gaskiya ne haka yazo cikin hadisin bukhari da muslim shi yasa ma ya inganta a cikin hadisi wanda ainihin wato bukhari ya rawaito shi hadisin muslim ma ya ruwaito shi a hadisin wani da ake ce mashi babban sahabi sahal bin Hunai. sahal bin bin ya fito wata rana tare da manzo sallam zuwa wato ka iya cewa wajen gari kenan saboda haka da ya fita ya ga wani ruwa irin ka ce ko rafi ko wani kududdufi ko abin nan sai ya shiga yana wanka ya shiga yana wanka sai wani mutum ya gan shi lokacin da yake wankan ana ce mai amir bin rabi'a sai ya ga shi wancan sahal bin hunai sai ya gan shi to da ya shuɗe shi yana wankan yana tube na wanka ya gan shi sai ya ce lam ara kale yau mai husna shai'in wala jilda muhabba'atin fama labisa wato sahalun an lubi bihi ya ce tun da nake ban taɓa ganin wani mutum mai kyawun fata ba mai kyawun jiki mai laushin jiki kamar abin da na gani a jikin wannan sahal bin hunai shi wa ya faɗi wannan magana amir bin rabi'a ne da ya wuce gan shi na wanka kyakkyawan matashi saurayi maimakon ya ce barakallahu ko ya ce masha Allah sai ya ce da ɗai ban taɓa ganin wani mutum mai kyan fata mai laushin jiki irin wannan bawan Allah da na gani ba yana faɗin wannan nan take ko sai ya faɗi sai ya faɗi to dai faɗin ne sai a daidai lokacin sai ƙainihin manzo alaihi wasallam yana wurin sai ce fada alahu nabiyullah sallallahu fa qala alama yuqtalu ahadukum akha annabi ya kira ya ce ah, me ya sami ɗayan ku ne yake kokarin ya kashe dan uwansa da irin abin da yake faɗi masa kenan saboda haka man tattahimu lahu annabi ya tambayi sahabbai wa kuke tuhuma game da wannan abin da ya samu wa kuke jin yayi magana game da shi qalu sai suka ce amir bin rabi'a amir bin rabi'a ne yanzu ya wuce ya faɗi wata magana tare da shi fada amiran annabi ya ce maza maza a kira amir a bi wato a bi in fihi ma'un sannan annabi ya ce a je a kawo ƙwarya a zubo ruwa a cikinta fa'amara amiran faktasala wajahu filma'i manzo ya umarci wannan amir ɗin ya zo ya wanke fuskarsa a cikin wannan ruwa wa tsarafa ya da sasannin gabansa irin su nan hannu kenan da su ƙafafu can ƙafansu duka ya wanke a ciki da wato rukubataihi da gwiwoyinsa da hannayensa wa tsarafa ƙadamaihi da kuma sassanin ƙafafunsa can ƙasa ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أغضبأي إزار آمرين sannan wadakalahu sannan annabi ya kama wato izar kun san larabawa su suna ɗaura zane ne shi yake ce ma izar sannan su kawo rida su sa su sa annabi ya ce kwanto wannan zanen nashi annabi ya kama daidai inda yake ɗaure a ƙugunsa daga ciki ɗin inda ke taɓa jikinsa annabi ya kama shi ma ya saka ya tsoma shi cikin wannan ruwa ɗin sun ma'afaraga ina'a ala ra'asi sahalin an sa shi amir ya zo ya wanke fuskarsa ya wanke hannayensa da gwiwoyinsa da ƙafafunsa duk a cikin wannan ruwa kun gane sannan kuma an sa shi ya kwanto zanen da ke jikinsa amma kai a ce kwanto wandonka an ciɗa wandon an tsoma wajen da ke taɓa jikinka a cikin ƙwaryar haka annabi ya sannan sai ya sa aka kwara ma shi wannan sahal wato bin hunaifin aka kwara mai ruwan a kan shi da wannan kware duka aka kifa ta aka zuba har zuwa bayansa daga nan shi kinan fatlaka sahalun la ba asabihi daga nan sahal ya farka ya watsake zama kamar bai yi ba a wata ruwayar da aka kawo aka ce ainihin a lokacin cewa yi manzo sallam cewa izara a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyada lahu bil baraka idan ɗayan ku ya ga wani abu da ya burge shi a jikin ɗan uwansa to lallai abin da zai faɗi ya ce ba wato ya faɗi albarka ya ce barakallahu fika ko abin da hausa suke cewa ya ce tubarkalla oh Mata ta ga yaro a bayan mace a goye ko a hannu ya ba ta sha'awa yara ga shi nan ɓulɓul da shi tumimi to ta ce kai wannan ɗana ki kaza a ta ce kai wannan yaro Allah ya maka albarka almasha Allah abin da za ta faɗi kenan kai ma haka "Ka ga mutum da mota shi lafiyayya karka ce kai wannan mota ta ka ta birge ni a'a sai ka ce kai wannan abin hawa na ka masha Allah barakallahu fihi Allah ya masa albarka ka ga gida ko ne ya baka sha'awa haka za ka faɗi wannan hadisi in muka ɗauke shi da wancan da nabi ya ce al'ainu haƙƙun shi kambun baka gaskiya ne kuma ga shi ya faru zamanin manzo sannan kuma ga yadda aka yi sai mu ɗauka cewa yaya ita tun da mun ji ba wai abinda hausa suke cewa maita shi ba haushe maita yake cewa to maita wace iri maita ta cuta irin wannan kambun baka ko ko maita ta 'yan sihiri da yake cewa na ci dubu sai ceto wasu akwai irin su ko wanda zai zo yana ihu yana kirari yana cewa ni ne kaza kaza na ci dubu sai ceto shi ake nufi ba shi ake nufi wannan matsafi ne ɗan bori ne ɗan sihiri ne wannan kamata ya hukuma ta kama shi a tuhume shi ba shi ake nufi ba wannan sihiri ne suna haɗa abuwa wanda suke haɗa da aljanu cutar da mutane wannan cuta ce da Allah ke zarabta bawa da ita ba ma lalle ya san da ita ba to idan mai wannan cutar bisa kuskure bisa tsautsayi ta shaki mafarko dai babban maganinta in ka ga abu ka ce masha Allahu ba kai ba hatta manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi ya nuna idan ya duba kanshi a madubi ya ga fuskar shi a madubi sai ya ce masha Allahu barakallahu barakallahu fiya Allah ya sanya albarka gare ni ba zai ce ka yau yau fuskata ta cicciku yau nayi kyau annabi ba ya faɗi wannan to idan annabi yayi ina ga kai kai ma in kanka karan kanka wato ya baka sha'awa to karka faɗi wani abu a kanka sai dai ka ce masha Allah in wani ka gani ɗan wani ka gani kayan wani ka gani ko me magani na farko kenan to sai kuma baka yi ba ka yaba in kuma abin ya zama ya taɓu bisa kadara ta ubangiji don shi ma ainun baya samuwa ya taɓa cutar da wanda zai da sai Allah ya sau, kuna ganewa to idan Allah ya kaddara abin da ka faɗi ya tasiri me ya kamata a yi shine abin da muka ji a nan wurin in an san wanda ya faɗi abin da ya faɗi ɗin to sai a nemo shi ba wani abu ne na tashin hankali ba don na ji wani a wani gari sai da aka yi mai dukan tsiya aka faɗi wani bai da lafiya aka ce wane ne aka je da ƙarfin tsiya ka kamo shi aka yi ta irkashi aka yi mai dukan tsiya ana so sai an mashi irin yadda hadisi na ya nuna ba haka aka ce ba an san shi ba magana ce ta tashin hankali ba shi ma ba ta da hankali zai ba zuwa za a sa shi ya wanke gabansa a cikin ruwan da aka samar a ƙwarya ko a kwano kamar yadda muka ji da tufafin da ke jikinsa a wanke daga cikin a ɗau wannan ruwan a yayyafa ma wanda laruran nan ta samu a wanke kansa a zuba a bayansa insha Allah zai warware mun gane ɗaya kenan nan. ba wani abu ne na ihu da hayaniya ba shi wanda abin cuta ce Allah ya ƙaddara mai sai addu'a Allah ya yi mashi ba wai tsanin shi za ce yana cewa maye ne maye ba wancan maye irin na wancan kenan bokayi na biyu idan ba iya sanin shi ba a gane shi ba mai za a yi sai a tafi mataki na uku shine rukiya sai a je a rukiya shar'iyya a je a karanta mai ayoyi su fatiha da ayoyi da ake rukiya da su a je wurin masanin rukiya ɗin ya yi masa wannan addu'o'i domin layin ne ba magana ne da za a ɗauka a tafi asibiti ba ya je a yi masa ruƙiya shari'iyya wacce ta dace ita ma ba wurin masu ruƙiya ta bida'a ba don su ma yan ruƙiya san ka su bi yanzu akwai masu yin na bida'a akwai ko masu yin na shari'a to na shari'a za a je a samu wanda aka san su da tsoron Allah kuma suna yin ruƙiya din ta shari'a sai a je a yi masa ruƙiya insha Allahu, shi ma zai warware wannan su ne hanyoyin da ake bi mun kawo wannan saboda maganar shi annabi Yaqub da ya ce ma 'ya'yansa in sun je garin kansu shiga ta kofa guda malamai suke ta bayani cewa saboda kyawun su ne saboda a'a kada wasu ka ce a'a shi abin da ya guda kada in wani abu da zai same su gaba ɗaya ya halaka su amma yan daban-daban ne wani ya halaka kaga wani zai ne wani zai sha haka dai aka yi ta bayani to amma dai ayoyi mun ji abin da shi ma ya mai da al'amarinsa ga Allah ba wannan wayaye ne don cewa zai iya kare su ba yasa ce inil hukumu illa lillah ba wani mai hukunta komai sai Allah alaihi tawakkaltu alaihi falyatawakkalul mutawakkilun walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min shay yayin da suka shiga din ta yadda ya umarce su kofofi daban-daban su ma sun wato tabbatar cewa bai kasance wani abu zai wannan abin da suke zai wadatar da su ga komai game da abin da Allah ya kaddara masu ba kawai dai ba wani abu ne illa hajjatan fi nafsi yaquba qadaha Babansu su ne yayi wannan fahimtar ya hukunta haka su kuma a matsayin na yaya masu biyayya suka bi wa innahu la zu ilmin lima allamnahu walakin na an-nas la shi wato wannan yana nuna mana cewa shi annabi yaqub Allah ya wasafa shi da cewa abucin ilimi ne eh yana da ilimi ba wai da kai abubuwansa ba kuma wannan yana nuna manzo ne kenan walakin na aksarin nasi la'alamu ile mafi yawan mutane ba sa sani ba sa gane wannan sifa ce da muka karanto ta a bayan ba kuma ta ba ko a cikin malamai sun faɗo su wato ababa da aka fa'idanta a cikin waɗannan ayoyi na farko shine kullum mumini ba a saran shi a rami sau biyu ina muka gano wannan annabi yaqub lokacin da aka zo aka ce bada. binyamin ya sallama haka kawai bai sallama ba da ya ba su ba wani alkawari ba rantsuwa yanzu bai yarda ba sai da aka yarjejeniya da rantsuwa cewa lallai za su dawo da shi ko kuma duk su halaka gaba ɗaya to kaga wannan haka ya kamata bai kamata kai wani abu ya same ka na rashin jin daɗi kuma sai ka je ka sake tsoma kanka wannan wurin ya dace wannan ba siffan mumini ba ne ba a tsaron mumini a rami sau biyu yau an yi kaya abu na kuskure kuma ka san kuskure ne gobe ma sai ka je ka sake auka kuskura a magana ka ce haka Allah ya kaddara ba daidai ba ne duk abin da ka san kuskure ne ba daidai ba ko in ka biga abin da zai faru Kaya ma taɓa faruwa to kaka ƙara aikuwa cikin wannan hakanan wato bin abubuwa a hankali da ɗauka alƙawura wajen warware al'amura idan ya zama cewa mun gane wannan annabi yusuf ya ce sai sun yi rantsuwa sai sun ɗau alkawari sai sun annabi yaqub sorry annabi yaqub ya gaya masu sai sun ɗauki alkawari ko to wannan haka ya kamata kai ma ka zama al'amuran ka kana bin su a natse ba dai abin da ya zo maka dandanan za ka sallama kai ka miƙa kauya ba ka natsu da ya'yan nan nayi suka zo masu da magana sai da ya natsu ya fahimce su sannan ya ce to sai an yi alkawari wannan haka ya kamata wato ainihin ya zama an samar da wannan sannan malamai suka ce babu laifi tuhumar wanda ake da zargi a kan shi babu laifi tuhuma yasa a kotu ake kawo duk abubuwa da suke na tuhuma ba ku fahimci wannan ba wannan 'ya'ya na shi a yanzu zarginsa ake ko me ya jawo zargin saboda sun taɓa yi a baya shi yasa ake so kullum duk abin da zai ja maka tuhuma to ka nisance shi zai ja maka a zarge ka zai ja maka a sa maka ido Nisance abin kai ya faru to su ya riga ya faru a gare su laifin da suke na baya kaga yanzu bayan da zai baban su ya iya amince masu sai sun zo masa da wasu abubuwa na daban to babu laifi malamai suka ce a tuhumci wanda ake ganin akwai dalili na tuhumarsa a tsari na shari'a sannan neman tsari da kambun baka ya halatta shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake ma jikokinsa alhassan da alhussein yake masu kullum addu'a in za su kwanta bacci kuma da gaske ne masu neman tsari da ta'awuzar eh qul huwallahu da falaki da nasi da su'atul kursi da su rasul rasulu yakan karanta biyu shafa masu me yasa saboda neman tsari da kambun baka zaka kwanta bacci addu'a bacci zaka ainihin azuwa'i na safe na maraice na shiga gida na fita gida wannan kana yin su shikenan ka huta akwai kambon baka akwai hasada mai kambon baka waccan cuta ce malamai sun ce shi sai ya gani da idan shi sannan take illa amma shi mai ciwon hasada wanda kake cewa kana neman tsari min sharri hasidin za hasada shi mai hasada ba sai ya gani da ida ba mai hasada mai so ya maka hasada kan ni'imar da Allah ya ma ba sai ya gani ba kamar mai aini in dai wannan cutar tana tare da shi ta hasada ko bai ga abin da yake sai maka hasada ba zai maka to su yasa da shi da wancan da ake neman tsari ba ka da magani wata laya da za ka rataya wacce ba ta cancanta ba zamanin manzo ba raya yake a rataya ba wani abu da za ka je ka ce wani boka ya baka ba kullum askar annabi yake yin su kamar yadda yake sallolin nan biyar haka yake askar na safe da maraice haka kuma yake na kwanciya bacci haka shi ma wani lokacin aisha ta kan yi ta shafa masa yakan yi ya shafa ma jikokinsa to kai dan me yasa zaka ce kai ba za ka yi ba kai ka isan ma kanka kai ba ka tsoron komai ba daidai ba ne kana neman tsari da abin da kake gani da wanda ba ka gani yanzu aljanu kana ganin su to duk a cikin addu'o'inka min sharri hasilin iza sada san kuma kace min aljinnati wannan daga sharrin aljani da mutane duka waɗannan ka nemi tsari da su kullum kullum kullum kaka gajiya wannan ana wato mun fahimce shi a ta a cikin wannan abin nan din sannan gargaɗi cewa kullum wato shi musulmi wato abin da duk zai cutar da shi wato ainihin a yi ƙoƙari a nuna masa don kada ya auka cikin wannan cutar Tun gane wannan da abin da zai cutar da wani to nuna masa hanya annabi yaqub da ya nuna ma 'ya'yansu cewa kar su shiga ta kofa gida a kar su shiga ƙofa guda abin da yake nufi in wata halaka ta zo masu daban-daban ne ba zai rasa su gaba ɗaya ba in wasu sun bi ta can kofar wani bala'in ya auka musu sun halaka wanda suka bi ta can za su tsira to ba laifi ba ne kullum ka zama mai nuna wa musulmi abin da zai tsirar da su zai kubutar da su wannan nasiha ake kiranta a gini mun gani sannan ƴaƴa kullum yana da kyau su zama masu biyayya ga abin da mahaifan suke gaya masu kaga ba su ma baban su tawaye ba suka ce ai baban mu ba ruwan mu Allah zai tsare mu su tafi ta kofa ɗaya sai suka ji to ana bin shawaran mahaifa inda ana so a ga alkhairi mahaifanka suka ce yi kaza ka ce to bari ka za ka bari sai abin da suka umarce ka wanda ya saba mu shari'a na kai to wannan kan babu zai kuna ganewa da kyau shi yasa da ya ga iyaye wato hanya ce ta tsira hanya ce ta kukuta wanga can za mu ji zuwa ƙarshen ƙisar cewa gaba ɗayansu wato sun yi laifi kuma sun yarda sun yi sun tuba kuma an gafarta musu ga magana ta wuce kun gane da kyau to mu je دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون نعم yace walamma dakhalu ala awa ilaihi lokacin da suka shiga wurin yusuf alaihi salam ka ce ainihin ofisinsu kenan domin minista ne awa ilaihi a akahu sai ya jawo ɗan uwansa kusa da shi ƙala ya ce inni ana akuka lallai ne ɗan uwanka ne wala tabta izbi ma kanu ya Kar ka damu da abin su kasance suna aikatawa kun san qur'ani yadda yake isa ana yi sai ka ji an tafi an yi gaba ko domin baya abin da muka ji cewa dai su shiga garin ta daban-daban ba mu ji to sun shiga sun haɗu an je kuma to maganar yadda take ma'ana yayin da suka shiga wajen yusufu a daidai lokacin sai ya zama ɗan uwansa binyamin shine shaƙiƙinsa kenan sai suna shiga tunda shi tuni dama ya gane su su su ne ba su gane shi ba duk magana da muke a baya shi zuwan da suke su sai kaya su koma da ya riga ya gane su ya san ‘yan uwansa ne amma su ba su gane ko bai nuna masu ba to kuma ya shirya tsari yadda za a zo da ɗan uwansa to fa shi an zo da shi wa ana zuwa suka shiga shi kenan sai ya ja shi gefe guda ya sirri da shi a daidai wannan lokacin aka ce ya ba su masauki suka je suka sauka aka karrama su aka yi masu walima da komai duk abin da ake ma bako aka yi masu ya kyautata masu to daga nan waktala bi akhihi fatla'ahu ala sha'nihi sai ya nemi ke banta da wannan ɗan uwa nashi ya ɗan ware cikin dabara da sirri ya gana da shi ya masa bayanin duk abin da ya gudana wa arafahu annahu aku shi ma ya gane Yusuf ɗan uwansa ne Yusuf ya gane Binyamin ɗan uwansa ne wa qala lahu yace da shi la tabta is amma karka damu ai la asaf alama sana ubi karka damu da duk abin da suka yi man din nan duk da na ba ka labari wa amarahu bi timani zalika an sannan ya bashi yayi mai umarni ta abin da na gaya maka nan sirri ne ka ga musu an kai su masauki sun sauka sun shakata sun komai sannan ya yi san dabarar da ya kuma je gana da shi wannan binyamin ya bashi bayani ya ce to shi ma ya ɓoye kar ya nuna masu wa Allah ya tsale ahum alama Allahu alaihi min annahu akha kada ya nuna musu cewa shi dan wato shi Yusuf ɗanuwansu ne kun gane wa tawada ma'ahu annahu sayahtalu ala an yalqihi indahu mu'azzazan mukarraman mu'azzama ya bashi labari zai kulla dabara da tsare-tsare wanda sai zai zama za su bashi amma wannan tsari kada ya dai gaya masu kuma shi zai kula da shi zai girmama shi zai karrama shi wannan diya gaya ma ɗan uwansa kenan mai Allah ya ce ثم أذن مؤذن أن أذن إن إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم نعم الله ملوك كيتي فلما جهزهم بجهازهم yayin da ya wato shirya masu kayansu da suka zo tsaye ya sa yaransa kenan aka shirya masu komai aka ɗaure masu aka haɗa masu wannan kaya nasu na raƙuma ja'ala siqaya tafi a akhihi sai ya sanya wato mudin da ake awo da shi sai ya sa aka saka shi cikin wannan wato ainihin kaya na ɗan uwansa ka ce raƙumin da ɗan uwansa ya taho da shi tunda kowa da raƙuminsa to sai ya sa awabin nan ɗin mudun wasu sun ce na azurfa ne wasu sun ce na zinari amma na suka ce na azurfa ya fi har ma suka ce wato abbas babban manzo ma yana da irinsa tun lokacin jahiliya almuhim dai sai ya sa aka saka abin awo a cikin wato kayan shi wannan ɗan uwansa kenan sun ma'azana mu'azzinun ayyatu hal'iru sun ɗau hanya sun tafi da kayan sulami lafiya komai suna cikin tafiya sannan sai ya sanya mai shela ya yi shelanta ya yi kuwa ya ce wato ayyatu hal'iru ya ku wannan ayarin matafiya innakum lasarikun lallai ku kam kun yi sata ko kuma lallai kun saci wani abu kuna ku barayi ne kalmar ce tana da nauyi kum kuna wato ku ku barayi ne qalu sai suka ce qalu wa aqbalu alaihim ma za tafkidu wato sai nan da suka jiyo kuna cikin tafiya ayarin ku lafiya lau an baro baya lafiya kuma gaba ba matsala kawai sai a biyo ku ana kai matafiya ku tsaya kai ku tsaya kun yi sata dan nan fa aqbalu alaihi duk sai suka juyo wannan wanda aka tura su shela suka juyo suna kallon su kalu suka ce maza maza tafkiruna me kuke nema me na ku ya bace me kuke nema kinan a mu kalu sai suka ce nafkidu suwa almalik muna neman abin awon sarki kaga can an kira shi kaya nan kuma sai aka kira shi suwa almaliki ana iya cewa anan nan ɗin ƙalu na ko su ƙayatul maliki amma saboda ƙur'ani na da kalmomi sai aka ba shi wani sunan ya suka ce muna neman kwanan awon sarki ne wani man ja a bihi himlu ba'iri har ma muna shelantawa duk wanda aka samu ya gan shi ko yana cikin kayansa to lalle za a ba shi himili guda na kayan raƙumi abinda yake ce maju'ili a ƙa'idar shari'a ta musulunci wato ka ce wani abu ya ɓata duk wanda ya gan shi ya zo da shi za a ba shi ne ta ba shi miliyan ɗaya tukuici to sai suka ce wanda ma ya zo da shi to za a ba shi tukuici na himlu ba ere domin wannan lokacin babban abin da ake so abinci to za mu ba shi kayan raƙumi guda na abinci duk wanda ya bayyana shi ne ina wurinsa wa ana bihi za'imun yace kuma ni mai lamunta ne shi mai shela yace ni zan lamu ni ni zan tsaya abinda aka yi kaurin a bashi <laughs> kuna jin magana to mu je mai Allah yake جئنا قالوا فما قالوا جزاء من وجد في رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجنا من وعاء أخيه كذلك سدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجاتنا من نرفع درجات من نشاء نعم وفوق كل ذي علم عليم نعم قالوا يسكة تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض suka ce wallahi suka rantse da Allah kinan tallahi rantsuwa ce wacce take tattare da mamaki abin ya ba su mamaki bine ya baka mamaki wajen magana sai ka haɗa da rantsuwa tallahi laqad alimtum ma ji ina lil da fil ardi wallahi haƙiƙa kun sani mu ba mu zo wannan ƙasa ta ku don mu yi barna ba domin sata mai jeje banna ce a ban ƙasa sata to mu ba mu zo don mu yi barna ba wa ma kunna sariqina kuma mu ba mu mu ba barayi bane kaga magana tana da nauyi eh a tinkare ka da sata kuma kai ba kai satar ba abin da nauyi kalu sai suka ce fa ma jaza'uhu in kuntum kadibina to me ya sakamakonsa me ne abin da za a yi masa idan ya kun kasance kuma kareta ne ma'ana yanzu ya tabbata mun yi bincike a cikin ku an sami ɓarawon, to ku muke so mu ji wani hukunci kuke so a yi mai kun gane ka san yanzu magana ne na ƙasa da ƙasa ta yi ƙasan hukuncin mu daban ko kuma ta ku ƙasar tsarin ta daban to yanzu ba ta mu muke so mu bayani ba ku muke so mu ji ya kuke so in an kama shi ya yi satar kun zama makaryata wani hukunci za a yi mai sakamakonsa kalu sai suka ce jaza'uhu man wujida da fi rahlihi fa huwa jaza'u ai mun sakamakonsa wato abin da za a yi mai na hukunci wanda aka sami wannan mudu ko abin awo a cikin kayansa shine fa huwa jaza'u ne sakamakonsa kuna ganewa me yake sakamakonsa sakamako su can falis wato mutanen falastin inda yakubu yake da 'ya'yansa su tsarin su idan farawo aka kama shi da kayi sata to sai hukuncin ne sai ya sai a miƙa shi ya zama bawa wani wanda ya masata ya ta mai bauta su haka hukuncin yake su kuma a masar yanzu inda yusuf yake alaihi salam su kuma barawa hukunci a wurin sa kama shi a mai bulala a zane shi sannan kuma a mai tara in ya saki dubu goma sai a mai tara dubu ashirin on gani to kage da bambancin hukunci kenan to sai suka ce masu yanzu in mun samai da laifi me ne wani irin hukunci za a yi mai in kun zo makareta kuna fahimta sai kwatsam suka ce ai sakamakonsa irin abinda da ake maɓarawo me ake maɓarawo a garin su can falastin a kama shi ya tafiya zama bawa shi ke na a riƙe shi zalika na jizai zalimi haka nan mukan sakan kama a zalimi idan yi ba daidai ba ba ba da abi au'iyatihim qabla wa ayahi sai wannan masu bincike da aka turo kamar ka ce an tattara su an mai da su kenan can wurin ofishin wato Yusuf alaihi salam za a yi masu hukunci za a yi bincike to da aka je aka fara bincike tunda abu ne na tsari da shiri sai aka fara bincika wato jakunkunan su waɗancan ‘yan uwansa kenan da suka haɗa uba ƙabla aihi wato ainihin wato gabanin aime ƙabla wa'ai a gabanin a bincika jakar shi ɗan uwansa kamar su goma ne ko sha ɗaya za ka faro daga na ɗaya na biyu na uku kaga za su ta zaton har na tara ba komai har na goma ba komai kwatsam ana zuwa na sha ɗaya ɗan uwansa shi ne sai aka ce nan ake ba mu labari fa bada abi wa'ihim qabla wa'i akhi aka fara da jakunkunan su kabanin jakar ɗan uwansa thumma sakharajaha min wa'i akhihi sannan kwatsam sai aka fitar da wannan au abin au a cikin jakar ɗan uwansa Allah ya ce kazalika kidina li yusufa haka nan muka shirya ma yusuf wannan tsarin da Allah ya cusa masa ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki bai kamata ko bai dace ba ko ba zai yi ya iya kama ɗan uwansa a irin tsarin mulkin wannan masarautar su ta Masar ba illa an yasha Allah sai Allah ya so ba don wannan tsarin da ya tsara ba bai isa rike ɗan uwan nasa ba tunda akwai magana na diflomasi tsakanin ƙasa da ƙasa amma sai tsara kuma da hukuncin ƙasar su ne bulala za a yi su biya tara shi kenan su tafi da ɗan uwansu kuma shi ba abin da yake so ba kenan me yake so ya yi ɗan uwansa yake so ya rike saboda haka shine Allah ya ce haka nan muka tsara ma Yusuf abin da muka tsara mai ma kana li akhudha akahu fi maliki bai zan zai iya kama ɗan uwan nasa ba a tsarin mulki na wannan gari nasu na Masar illa an sha Allah sai dai Allah ya so kuma ta wata hanyar ta daban narfa'u darajatin man sha, Allah ya ce mukan ɗaga daraja wanda muka so kaga nan Allah ya ɗaga daraja Yusufu wa fawqa kulli dhi ilmin alimin kuma dukkan wani ma'abucin ilimi to akwai wani sama da shi wannan ƙa'idar ce duk mai ilimi da daina jin shi ne na ƙarshe Allah ya ce wa fauka kulli zai ilmin alaimin duk wani mai ilimi ma'abucin ilimi to akwai wani sama da shi da ya fi shi shi yasa malamai ke cewa wanda ke karatu na gaske kullum yana daɗa shiga yana daɗa ganin zurfin abin malamai suna cewa al'ilmu wato baharun la sahila lahu shi ilimi wani kogi ne wata teku ce da ba ta da gaba ba ka shiga teku ka ce ka tarar da gabata an fahimta za ka ilimi yake kana da shiga kana gane ina mai kai ai ba kai komai ba saboda shi ilimi tifani ba wai dukiya ce da zaka tara ka ce ka tara shi kenan ka tara kai ne yau mai kudin najeriya mai kudin afirka mai kudin ina a'a shi ilimi sai dai ka iya abin da allah ya baka abin da aka tsakura aka baka kamar yadda allah ya ce wa utitu min ilmi illa qalila ba sani ayar gaba za ta shiga ko ƙalu ya? so amma ayar tana haɗe da wani wani sai ku share muƙaddima ƙalu karanta ta Naam. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم نعم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون نعم قالوا سكت إن يسرق فقد سرق أخو له من قبل هذه كما yanzu za su daɗe jefa kansu cikin wata damuwa maimakon su ja baki su shiru su ta istighfari sai suka ce in ya sirik to inda ya yi sata faƙad saraka akun lahu min qab to dan uwansa ma ya taɓa sata tun da can <laughs> fa sarraha yusufu fi nafsi annabi yusuf alaihi salam sai ya sirranta wannan magana a ransa ma'ana ya ɓoye ta danne ta ko a fuska bai nuna masu ya ji damuwa ba a shi shine yusuf shine ɓarawan farko bai nuna musu ba walam yubdiha lahum bai bayyana ta a gare su ba an antum sharrun makana ya faɗi a ransa ka san ƙur'ani na sha gaya mana iya larabcinka ba zai sa ka fassara ƙur'ani ka gane shi ba iya wayanka a dole sai ka kuma magabata suka ce ku nan wurin sai aka ce fa Rahayu yusufu fi nafsihi wannan magana da suka faɗi Yusuf sai ya koyi ta a ranshi walam yubdi halahu bai bayyana musu ita ba a fuska ko a yako a aiki sannan sai kuma aka ce ƙala sai ce antum sharran makana sharrun makana ku kam mutane ne wato masu mummunan hali To wannan bayyana musu yake nan to sai ka koma tafsiri sai ka ji abin da ake cewa wato abin da ya ce ƙala fi nafsihi har yau a ran shi ya ce me an cin makana ba wai ta masu ba a ran shi ya faɗi wannan maganar kai ku dai mutane ne masu mummunan hali halin nan naku da kuka yi ta hayyau yana nan amma ba faɗa masu ba kaga an ba da fassara ba sai ka ce wancan abin da suka faɗin ya ɓoye amma kuma gaba ya gaya musu ko mutane ne masu mummunan hali a wannan kalmar ma ɓoye ke ba faɗa musu ita ba Allah ya ce wallahu a'lamu bima tasifun Allah shine masanin abin da kuke siffanta masa na cewa shi makanshi farawo ne dan uwansa ma farawo ne wannan dai Allah ya sani ba haka bane wannan dai nan za mu tsaya kisar ba ta kare ba fatan mu Allah ya raya mu mu ga gobe dan mu karasa ci gaba mu ji karshen kisar na sha gaya mana kar ka zo yau ka ji gobe baka ji karshe ba ya zama cewa ka tafi da wata gaba baka san ina magana ta ƙare ba isar annabi yusuf in baka ji ta har ƙarshe ba irin yadda ka san yara wani bin ana wata kisar ko ana wani tim din yana ganin wani abu har da me yake hada kuka wani kuma da me da me kuma da zagi zagi za ka ji ya tura zagi ko nan ka ji an ce ga abin da suka bari wani sai ya ce ma ko zai ma zage su to ka bari ka ji har ƙarshen kisar tukuna kun gane da kyau haka duk isoshi na ƙur'ani da ake bayanin sahabbai da suke ji yakin uhudu sai ka ji har ƙarshe a cikin yan sha suke datsa suke zagin sahabbai wai sun gudu sun ban manzo sun waye sun waye baka ji har ƙarshen kisa ba ka ji har inda Allah ya gafarta musu ba waka ya kamata shi ƙur'ani in ka fara wata kisa to ka daure ka ji ta Allah ya gafarta mana gabaki ɗaya Allah ya ba mu ikon fahimtar ƙur'ani ya ba mu ikon aiki da shi abinda da karanta daidai Allah ya mana tarayya a ladan abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta jiya akwai ina ga sakon da ya kamata mu isa da shi a yau domin jiya na fara shi a lokacin da mun riga mun tashi sakon shine karatu da muke yi wannan yana buƙatar a kamar da muka yi bayani farkon karatu cewa shi ilimi yana buƙatar jari za mu zo karatu karatu na zamani yanzu da ake yanzu za ka shigo za ka rijista da kuɗin fi na karatun ko a cikin wannan kuɗin fi ɗin ake fitar da kuɗin wuta kuɗin ruwa kuɗin malamai kuɗin transportation kuɗin waye ko ba haka ake ba eh a ɗauka wannan karatun da muke wata samina ce ta azumi kwana kaza za biya dubu goma kowa kan ya zai biya dubu goma da Allah za a yi bara dubu goma so yawan kunan na tabbata za a tara akalla dubu ɗari uku to kaga dubu ɗari uku za a bara a ciki sai a sai mai a ciki sai a yi waye sai a yi shi kenan haka ake a tsari na zamani amma a tsari namu na karatu irin wannan har yau haka yake tafiya amma a shi ma ɗin ana zamanantar da shi kamar tafsirin nan kamata ya tun wata biyu wannan masallaci inda a nan za a yi su shirin tafsiri tafsiri ya bambanta za mu yi awa ɗaya da rabi ba za mu dogara da wutar najeriya ba ba za mu dogara da da sola ba da me za mu dogara da mai da za mu saya da mu har a gama ba mu ta ne nefa tunda ba mu da tabbas a kanta ba zai ana cikin karatu ya ɗauke la sauti ya ɗauke wasu na waje ba su ji bai kamata ba to kage da me za a yi wannan sai mai ɗin masallaci yana da wani kuɗi ne da aka aje mai ake tafi da shi babu duk inda masallacin ma aka suke bara ake yi da shi ake tafi da komai kage idan masallaci suna turawihi sun tsarin turawihi yadda ake yin ta daban amma da duk muke a masallatanmu idan suna yin wasu karatuttuka ana sa to wannan tafsiri ba shi cikin abin da suka yi matsari na bajet mu da muka fara ɗanɗanar shi mu za mu yi mai bajet yanzu jiya sun ce mana kullum ana shan man dubu hudu na ga in inda inji za a tayar a yi karatu ba matsala to kaga dubu hudu in ka ɗauka yau yau saura kwana nawa a gama azumin to ga ashirin da shida dubu hudu sannan shi mai tsohon aika ga dole ya hau abin hawa ya sau ko dole ya zuba don ka gan shi za ka ga shi ma akwai bukatar shi ma to kaga akalla mu ce dubu biyar dubu biyar sau ashirin da shida nawa kenan ha ɗari da talatin naira ɗari da talatin to kaji ma ba su kai ɗari uku da nake faɗi ba ɗari da sai mu raba mu kanmu a nan mu da muke zuwa karatu tun da mu ne muka yadda za mu saurara mu za mu fa'idanta wasu kuma su ma can da za su daga ba su fa'idanta ba za mu iya tara ɗari da talatin ba a cikin kwana bakwai to ba za mu ce kwana ɗaya ba ana fama da cashless ana fama da rashin kuɗi amma kowa akawun za su bayar ba wani mai kuɗi a hannu an bani akawun jiya na buɗe asusun na saka dubu takwas ba na faɗi ne don riya ba a dan in gaya muku na biya kuɗin karatun yau da na gobe so da haka in gaya muku yau ku kuma za ku fara saka naku kuɗin mai dubu ɗaya mai ɗari biyar mai dubu biyu mai dubu hudu ta kwana ɗaya ko dubu biyu ana yi su kuma akawun ɗin su rika gaya mana kuma man da za mu saya ba mai ne na turawihi ba ba mai ne a'a na tafsiri ne kaɗai in an zo tafsiri a zuba iya wanda zai ishe mu karatu in ya yi rara wannan wani abu amma dai haka kada mu ƙara zuwa wata rana yadda aka kwana ji karatu ana cikin yi wuta ta ɗauke ana cikin yi wannan babu daɗi kuma su sun sani yadda muka yarjejeniya da su ba za a yi haka ba to amma abin da na fahimta abin ya fi ƙarfin su shi sa ku kuka ji da sun magance matsalar shi kenan ba wanda zai ci yanzu account number ne jiya sun bayar na baro shi a gida sai su karanta shi kowa ya kwafa ko ka ɗauka a wayarka ina ma abuta masallacin ina account ɗin a ganka ai tun da ake magana kamata account na kusa kamata ma yana nan rubuce yawa to gashi nan shi ne? to a karanta mu ji 76 a ah, shine ba a ya sunan shi eh shi ne ko menene ma a account sunan account din zamzam shi ne shi aka ban jiya saboda haka shi na a gaba da Allah wanda ya gani ya kwafa ba dole sai yanzu yanzu ba amma daga nan zuwa kwana bakwai mu gani me aka tara in an tara abin da zai ishe Muhammad gama shi shikenan amma akwai kuɗin zuwa sau mai ɗin ba dubu hudu muke magana ba kaɗai akalla dubu biyar eh akwai jikin fuloli nan da jikin marfi ga ta nan a nan